in yi muku don ku ji shi shi ma za mu ci gaba da yi ne jiya kun san darasin sallah na yi muku ko to yau uluwul himma fi zikir wa lawatar qur'an ɗaukaka himma ga zikiri da karatun alqur'ani za ku gani cikin bayan Allah akwai mai sauke ƙur'ani sau takwas ga da daddare sau hudu da rana sau hudu uluwul himma ke kai to da dai ka ce nina wato da daddare ya yi sauka hudu da rana ya yi sauka hudu akwai masu yin biyu imamu shafi'i lalurorin karantarwa su yi mai yawa sauka biyu ya kai da kwana guda da daddare sauka guda da rana sauka guda saboda karance-karance da wa'azi da lalurorin jama'a su yi mai yawa sauka biyu ya kai ga ga kwana guda saboda ayyuka su yi mai yawa baya da lokaci da yawa da kun ga abin mamaki kai kana nan baka sani duk wanda ka ji ana haɗin malawa ne malawa ne cikin magabatar nan bincika tarihi eh, ba kwana ya yi ba ba biki ya yi ɗalibai kawai ya kama ya zama lami ba kun ba da musabaka ya zama lami ba sallah da azumi da zikiri da karatun alkur'ani su ya kama bai bari ba sai da Allah ya ɗaukake shi Allah ya gafarta mana azzikiru mashurul walaya zikiri shine abin na mabudi na waliti mashurul walaya mabudi na waliti wato azin mashurar abin da ake watsawa wato in mutum ya rike zikiri da kyau zikirin Allah zai zama waliyan Allah allazi wadiyahu ittasala allazi man wadiyahu ittasala duk wanda an ka ba zikirin Allah da kyau zai sadu da rahmar Allah wa man muni'ahu uzila wanda ko an ka hana mai yawan zikiri wannan an ije shi an sauke shi daga mukami ne uzila an sauke shi wa huwa qutu qulubil shi zikirin Allah shine abincin zukatan mutanen bayan Allah salihai abincin su wato zikiri ba kuma ce ba almajirin ibn qayyim ya ta gida ibn taymiya yace ni tsaya jira ne sai da rana ta yi tsakiya shina ta zikiri da ya gama sannan ya gaisa da ni babban almajiri ne na yace karin kuma lona na kai ba don wannan karin kumallo ba da ba zan iya samun ƙarfin waɗanda ayyuka da nake ba zikiri na ya kai tun da sai sai da rana ta kai tsakiya ya ce karin kumallo na ya kai shi a karin su. wa huwa ƙuta ƙulubin qawm shi abincin zukatan mutanen allazi mata faraka hasaratil ajisadu laha quburan wanda duk sadda duk sadda zukata tabbar zikiri to jikunkunan nan sun zama kaburbura gare ta duk sadda kaga mutum bai yawan zikiri to ya zama gawa wa imarata diyarihim zikiri shine rayuwar gidajensu allati idza ta'addala anhu sarabura wa'anda idan gidaje tawahinta ba a zikirin Allah cikin ta zama halakaka duk gidan da ba a zikiri ciki ne halakakin gidana kai co yau ina yan zalan musa ke washe wawa manzilin ƙaun shi zikiri shi ne masaukin jama'a allazi minhu ya zawaduna wanda da gare suka ɗiba guzuri da gare suka samun guzuri wa fihi yattajirun cikin zikiri suke kasuwancinsu wa ilaihi da'iman yataraddadun ko yaushe da'iman ko yaushe ga zikiri ya tarar da nuna suke tafiya suna dawowa wa huwa salahuhum zikiri shi an makamin su allazi yuqatilu bihi qutta'u tariqi wanda da shi suke yaƙi masu tare hanya Allahu akbar kai Allah shi gafarta ma izala Allah shi yahi mata izala ta mutu izala ta mutu Allah shi gafarta ma izala wani tarihi na ni tana game da zikirin nan bisa hanya wanda yanzu mutum ya yi kaɗan haba yanzu mutum ya yi kaɗan Allah ya gafarta mana shi zikiri wa huwa salahuhum shine makamin su alladhi nuna bihi wanda suke yaki da shi da qutta'at ki suke yakin yan eh, abin nan hashi da makami masu kare hanya da zikiri suka yakin su wa ma'ahum zikiri shi a ruwansu allazi ya tafi una bihi iltihabu dariki wanda da shi suka kashewa wuta hanya wa dawawa asqamihim zikiri shine maganin ciwon su allazi mata faraqahum wanda duk lokacin da zikirin nan ya bar su in takasan minhumul qulub sai su ta juya ta lalace wa sababul wasil zikiri shine sanadiyya wanda ke sadar da su ga ubangijinsu wal alaka shine alaka babba allati kana bainahu wa baina allamil ghuyub wadda a tsakanin su da masanan gaibobi fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ku yi zikiri na in yi zikirin ku ku gode min kada ku butulce min to da shi suke saduwa da Allah ubangijinsu idza marina tadawaina bi zikrikum fanatruku dhikra ahyanan fanantakisu yace zamarinna idan mun kai rashin lahiya ta dawaina bi zikirikun sai mu yi magani da tunawa da ku da mun yi zikirinku sai mu samu lahiya fanatar ku zikira a hayana ya ce wani lokaci sai mu shagala mu bar zikiri fanan take su sai mu koma baya sai al'amarinmu ya wace zikirin Allah kenan sadda kai rika shi da kyau sai al'amarin kai shira gaba sadda kasa kai sai Allah mai shi ka baya lokacin da izala ana bakin gaskiya yan abin nan yan izakai ba su shigo ba kun ga yadda izala take ba yanzu ba da minahici yayi yawa kowane minahicin Allah jina ya kai aka mai minahici bihi ya saddifi unar afati da zikiri suka ture aibobi kowane aibi da zikiri suka ture shi wa yastakshifuna kurabat da zikiri suka kuranye alkurabat bakin ciki duk wani kurabatu bakin ciki da ya musu ya yanzu bakin ciki ya dame ka kai ya alwala ka koma can ka zanna kai ta zikirin Allah in an jima insha Allah kana kana samun horin ciki wa tahunu alaihim bihil musibat da zikiri masibobi take sauki gare su kaga abu da wahala amma su ba su ganin wahala ana ganin ibada na da wahala amma su ba su jin wahalarta zikirin Allah ya sauƙaƙa musu komi idza azallahumul bala'u fa ilayhi malja'uhum in bala'i ya sauka gare su majinginar su ga zikirin Allah take wa idza nazala bihim annawazil idan nawazil masibobi ta sauka gare su fa ilaihi mabza'uhum mahirgitar su gare shi take yanzu suna zabura zuwa ga zikiri wa huwa riyadu jannatihim shine fadama aljannatu allati fiha yataqallabuna wadda suke suke jijjuyawa wa ru'usu amwali sa'adati shine wato jari na sa'adati arzikin su allati biha yatajiruna wanda da wannan jari suke sana'a shine zikiri ya da alƙalbal haji na dahikan zikiri in mutum na bakin ciki haka bakin ciki yadda mai ya zanna ya dibi zikiri daga cikin zikirori Allah ya kama kame a jima zikirin nan da ya kama ya da'o alƙalbal hazina zikirin nan yana barin zuciyar nan mai bakin ciki dahikan tana ta dariya Kamar ba shi na mai bakin cikin nan maɗa zikiri ya kawo mai farin ciki shi yasa duk mutumin da ya riƙe Allah ba a yi mai minahici da manafakai babu da za su yi da wanda ya rike Allah masaruran zikiri ya kawo mai farin ciki da dariya hikan masaruran kai ina son zikiri jama'a kai jama'a ina son zikiri to ku rika shi da gaske inda da gaskiya kuna so ne inda da gaskiya kuna so to ku rika shi da kyawo. wa yusilu zakira zikiri yana sadar da zakiru ilal mazakuri yana kai shi ga wannan da yaka zikiri in dai da gaske kake kana zikirin Allah to zikirin Allah zai kai ka ga Allah in dai da gaske kake yi bal ya da'u zakira mazakuran kai zikiri na barin ma zakiru ya zai shi ko ina an ka zanna shi aka magana ko ina an ka zanna ana wadan kai zakiru ɗan mutunan kirki na kai wani mutunan kirki na zikiri ɗaya a hakan to shi ya kamata ya ba a zana a yi ta warin an ƙi gwara mana manya an ƙi kai mu ga manya an ƙi kaza manyan wa ga manya gaba gare ka jiya wani ka haɗa mai ya ce wani babban mutum ya zo daga abuja a garinsu ya ce don mutanen can kuma don roƙo sun ka taho sun haɗa ma na ce ba su haɗa min ba amma baka san da shi na ce kama kanka tun radda ya kabe da a bashi makamin nan kwamiti ya aiko sai mu tsira a taimaka makamai a bashi makamin nan to malami saba ka taimaka gama ne roƙo na addu'a ya yi mai addu'a kuma Allah ya biya mai bukata alhamdulillah ko yi addu'a Allah ya taimaka an ka anshe ta ya gode ya gode inda ba a bashi ba suna ta yawuri ne tun wanda an ka fara magana ba shi makamin nan manyan ma mutane ya aiko don cikin su babu wanda bai mallaki miliyan ɗari ba don haka manyan ma mutane na ya aiko kuma saboda Allah an kai mai addu'a nan ko ƙara ƙasa an ce kashe bada Allah ya taimake shi ya bai shi wa malam ka san ka da shi Allah ya gafarta mana malam zikira Allah yana barin zakiru ya zama zakuran ko ina aka zama aita magana zakiru amma ku zakira yan gada mun ka gani ko bashan kwaya ko sai wani zakiru ya zauna wurin da na tambaye shi mallan zakiru na ga ana yaji yan ruwa ina wurin da bisa tebe ga ne ba ko ce ba to yan ruwan nan da aka ajiyewa nan mina cewa la mallaka su. ya ce wala malaka ka sha su A ya dusa malla mai sha su insha Allah ya ce wala duk wannan bai sha su ba ya sha su yana halaka malla ai in ba da yan ruwan nan ba wannan abu da ka ga muna yi ba shi wa to Allah ya gafarta mana na daɗi dai ban ga zakiru na ba ban san inda shiga na tsaye ban ga abina ba to Allah ya sa dai lahiya lau zakiru na yake Allah ya sa lahiya lau shigi ta wafi kulli khari wafi kulli jarihatin min al-jawarihi ga kowace gaba cikin gabobi ubudiyatun akwai ibada muaqqatatun mai lokaci kowace gaba daga cikin gabobi akwai ibada wadda akai mai lokaci wadda in an yi ta yanzu sai an jima a komai komayinta kowace gaba ta jikin mutum tana da amma wa zikiru shi zikiri ubudiyyatul qalbi ibada ce ta zuciya wal lisani da halshi wahiya gairu ma'akata shi zikiri bai da lokaci kowace gaba tana da lokaci ibada ta lokaci amma zikiri bai da lokaci balhum yi umaru na bi zikirin ma'abudiyin su bayan Allah an umarce su yi ta zikirin wanda suka bautawa wa mahabudiyin su yi ta zikirin masoyinsu fi kulle halin cikin kowane hali ko uda in suna tsaye su yi zikirin Allah ko kana tsaye kakka yi wasa da zikirin Allah wa qu'udan in suna zaune fi zikirin Allah ko kana zaune kakka yi wasa da zikirin Allah wa ala junubi in suna kwance fi zikirin Allah ko kana kwance kai ta zikirin Allah alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim saboda haka ko kana tahiya kakka ba zikirin Allah dan hodiyo ya ce bai san a rataya tasbaha bai sa a ya ta ga hannu bai sa ana tahiya da ita don gudun zikiri bai sa ana tahiya da don gudun riya don gudun riya ya ce in ba ka tsoron riya rike ta zuwa haka daga nan har tasha kana ta yi karin su rahanallah in ba ka tsoron riya in dai babu ta to ya rike ta zuwa haka kwatte kakka rike kyale shi rike abika amma in kai ma kana tsoron riya to kauce ma riya riya ba aiki ta kai Allah ya gafarta mana ko kama annal jannata qi'anun kama wada aljanna take wato ahilita babu shibka ciki wa huwa ha zikiri shi addashanta kowa ka san Allah ya dasa mai itace ya bashi gida aljanna a dasa mai itace su yi lukudi ko ina babu maciji babu sauro ya shiga inuwa duk da ya kasan ya zanna tufa alaihi bin zikiri wajibi gare ya kama zikiri wa kazalika alqulubu burin kharabun haka nan zukata wato halakakkuna rusassuna wa imarata imarata zikiri shi karaya wa shi shine asalin ginarta kowa ka san ya gina zuciya ta da kyau to ya kama zikiri da kyawu wa huwa jala'ul qulubi in zuciya ta yi dauda zikiri ka wanke ta wasu kalawa shi ka tsalkake ta ya wanke ta ya tsalkake ta ta koma babu dauda kowace iri zikiri ka wannan wada wa'uha zikiri shi an maganin zuciya idan ga shi ha ita itilaluha idan illolinta sun karhe ta idan rashin lahiya ya lullube zukata to a kan zikiri yanzu tana warkewa zikiri magani ne bai da yawa wato abin nan magani ne bai da iyaka maganin zikiri bai da iyaka wa kullama izdada zakiru fi zikiri duk sadda zakiru ya ƙara zikiri kwarai duk sadda zakiru ya matsa da yawan zikiri to izada adh fi dhikri istigraqan to izada almadhkuru mahabbatan ila liqa'ihi to duk sanda zakiru yayyawaita zikiran Allah to Allah nan da yaka zikiri zai ƙara so ne zai ƙara so ne ila mahabbati ila liqa'ihi Allah zai so haduwa da shi washiyakan Allah zai ƙara so ne duk sanda zakiru ya ƙara zikiri da yawa sai Allah ya ƙara so ne shinkuna kuna duk za ku wannan ku zakiru ne eh duk zakiru kuke akwai wanda ba zakiru ba kai ba ka yadda a ce ma zakiru ba ko to mu duka duk kowa zakiru na mu duka duk kowa zakiru na to a kama zikirin nan da gaske wanda aka yi bai isa ba a ƙara wai zawa da fi zikiri kalbuhu lilisanihi idan ga zikiri ne zuciya ta ta yi daidai da halshe ne abinda ya kawaɗi da baki zuciya ta yadda da shi cikin natsuwa ya kai kenan nasiya fi jambi nasiya fi jambi zikirihi kullu shay to gehen zikirin nan za ka ga yamance da kawami babu abin da yake tunani in ba Allah ba wa hibzullah wa hifzillahi alaihi kulla shay kuma Allah zai kiyaye mai dukkan komi komi da komi Allah zai kare shi da dare da rana duk inda ya shiga Allah zai kare shi wa kana lahu iwada min kulli shay'in zikirin zai zama musanya gare game da dukkan komi duk abin da ya da zikirin nan zai zama mai madadi ne bihi yazulu wa qaru da zikiri ruhi ka anil asama'i daga kunnuwa idan mutum bai iya zannawa ya saurari karatu sosai ya saurari alheri ya kama zikiri ya gani yanzu Allah na hore walbaka mai alal alsini da zikiri wato bebanta ta kaɗebewa ga halitta watan kashe wa zulmatu anil absar da zikiri duhu ta kaɗebewa ga ido zayyana Allah biya alsanatin zakirina Allah ya kawata halittar zakirina masu zikiri da da zikiri zayyana Allah bihi da zikiri Allah ya karfa ya haskaka ya kawata ya kawata alsanata zakirin halussan zakirai da zikiri kama zayyana bin nuri absarun nabilin kama wanda ya haskaka ya kawata da haske idon masu kallo da hasken nan sai su ga abin da suka so su kalla to haka nan da zikiri Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka wato ya ta halitta masu zikiri ko yaushe shi ne gabansu ko yaushe shi ne gabansu a wahuwa babu lahil azam shi zikiri shi ne ƙoha Allah wadda ababba almabtuhu bai na huwa bai na ibadi wadda ya buɗe tsakani ne da bayi ne zikiri shi ne babba ƙoha Allah wadda Allah ya buɗe ta tsakani ne da bayi ne in kana so yayi zikirin ka kama zikiri ne fazkuruni adkurkum ku yi zikiri na in yi zikirin ku in kana so yayi zikirin ka kama zikiri ne Allah ya gafarta mana malam ya galib qura abdu abin nan bigalqati in bawa bai sa ma kulli ya kulle wannan kowa ba da zikiri Allah ya bude wannan kowa tsakani da bayi ne bawan duk da kaga bai saru da Allah ba ya kulli kowa shi bawa Allah ya bude mai ya kulli don in baka zikiri ne ka kulli kowa? sai ka za ka tambi kanka yau zikiri dubu nawa ne yau yan an jima kamin ka shiga kwana ka ƙara tambaya ka dubu nawa ne yau kai ka tambaya kanka in zakiru kake kana ganiya in kuma abin nan faƙido kake kana ganiya in zakiru kake kana ganiya in ko faƙido kake kana ganewa faƙido zikir wanda bai da zikiri kana ganiya ƙala Hassan al Basari. malla hasan basari rahimahullahu ya ce tafaka abin nan tafaka du'ar halawa ta fi talatata ashiya ku bi dijin daɗi ga abubuwa uku kowa ka san zaƙi alhalawa zaƙi zaka halawatal iman to kowa ka san dan dan zaki to ya biɗe cikin abu uku algafa ta mala ina na abubuwan ga uku fi salati ya ce ga sallah wuri na harko kenan sallar gare ko kaje yan izakkai na faɗa da ita suna ɓacin malaman da ka ce a yawaita sallah to ita magabata suka ce in kana son ka ji daɗi ka bi jin daɗi wuri uku na ɗaya fi salati na biyu wa ce wa bi zikiri wajen zikiri na uku wa ce wa qira'atul qur'an qira'a qur'ani waɗanga wurare in kaga duk wanda kaga ka kama kana yi kana jin daɗi to ka sadu da Allah sai ka dibi kanka in ka ga ka kama sallah kana ta jin kasala ba ku tare da Allah don haka ya ce wa illa idan baka ji daɗi ga abubuwan ga uku ba fa'alamu ku sani annal baba mugulakon kowa tsakaniye da Allah an kulle ta bai da alaƙa da Allah kowa ka tashi zuwa sallah ya ɗora baƙa yana ta kasala wala limamin ga dogon sallah raka a ya kaja dogon kira a gari kawai Allah ramma ya kai wa alamu annal baba mughlaqun ku sani an kulle kowa da shi shi bai tare da Allah abokin shedan ne kowa Allah da an ka bude bai cikin wanda aka bude mai ita don haka kowan ku ya dibi kai ne kowa ya zaba da magyara da mun kai to wurin ga da muke da mun ka tawo babu ne wanda ya tawargin yaran nan da mun ka tawo to kowan ku ya tsaya dibe kai ne ya ga inda ya kamata shi gyara shi gyara wa bi zikiri yasrawal abdu shaytan da zikiri bawa yana ka da shaytan da zikiri bawa yana ka da shaidan ko kowa ta tsakaninmu da shaidan abadan ko kowa ce muna nan muna yi to da ƙarhin tsaya dai ba kai ba ka san kowa banka bai yi ba shaidan da ƙarhi dai ka na jiki to amma da zikiri za ka iya kasai kuma ka yi sai ya faɗi rairan kai ne ya kwali ƙasa kama ya tsaro shaidanu halar gafala kama wadda shaidan ka kayar da mutanen rabkana mutanen rabkana shaidan kashe su ya kai ana karatun zikiri kan min kwana kama ya tsaro shaidanu halar gafala ta wani tsayar, kama wadda shaidan ka kada mutanen rabkana da mutanen mantuwa haka mutanen zikiri ka kada shaidan ƙala ba'adu salafi wani magabaci ya ce Iza ta tamakkana dhikru min qalbi idan zikirin Allah ya tabbata cikin zuciya fa inda na minhu shaytan in shaytan ya matso ga zuciyar nan ma yawan zikirin Allah sara'ahu sai sai ije shi ya fadi yayi kokowa ya rabka shi ƙasa kama yusru al insanu kamar wanda mutum yake kaso shaytan iza da na minhu shaytan kama yusru al insanu iza da naminu shaidan kamar wanda mutum ke ka da shaidan wato in yayyo kusa gare wato idan shaidan fa iza da naminu shaidan sara'ahu idan shaidan ya matso kusa ga zakiru sai ya da shaidan kamar yusrul insana iza da naminu shaidan kamar wada shaidan ke ka da mutum in yayyo kusa gare marabkani wada mutum marabka ni, shedan ka sai kasa haka shedan mutum mai zikiri yake kada shedan idan mai zikiri shedan yayyo kusa gare ya shi kayi, jiki ne ya kama makarkata sai ibile sai su taru kusa gare ko yake mai alaihi ne shedanu su taru kusa ga shedan ko na mali haza suna da misami wanga fa yuqala ana ta ƙadamar sahul fi mutum ya shahoi kamar wadda shaidan ka shafan mutum a ce shaidan ya shahe shi jinnu ya shawai haka nan mutum ya ka shafa shaidan shi mai ya wani duk yayi kusa gare faɗuwa a haikai amma sai zakiru sai zakiru don haka waɗanga zakiru muna roƙon Allah ya samu cikinsu wannan duk ya an yi sha an ruwaito ta cikin madarijin saliki. ma a rafa kadar jalali man fatara lahazata an zikiri duk wanda ya yanke koda da kyabtawa guda ta ijiya ta ya yanke ga zikirin Allah wannan bai san girman Allah ba duk wanda ya bar zikirin Allah koda da kyabtawa ijiya ta la ya arifu jalalahu bai san girma ne ba Allah kaka barin zikiri zikirin Allah aka bari ƙala zannun al-misri ma ba ta duniya illa bi zikiri ce duniya bata taɓa daɗi ba sai da zikirin Allah wanda bai zikirin Allah bai taɓa sanin dadin duniya ba wahala ɗaya ya sani ta ta bai san dadin ta ba wala ba ta akhiratu illa bi afohi lahira ko bata taɓa yin dadi ba sai da rangwami ne lahira ba a jin dadin ta sai da rangwami ne wala da batil jannati illa bi ru'yati aljanna ko bata da dadi in ba ganin Allah akai cikin ta ba Allahu akbar abadan nubusi dalibina ila riyadikum tahinnu wa kadhal qulub bi dhikrikum ba'da al makafati tarma innu bi dhikrikum wa man yahwa la khabiba wa la yahinnu Allahu akbar abadan yace har abada nufusu na mabiɗan rahamar Allah ila riyadikum mutu hinnu tana bege zuwa ga abin nan fadamaku zikirin Allah kenan riyadul janna kamar da annabi ya faɗa wakadar qulubu bi zikrikum haka nan zukata in sun yi zikirinku ba da makafati bayan sun ji tsoro in sun yi zikirin ku taɗa ma'inu za su samu natsuwa bayan Allah na ƙwarai in sun ji tsoro da sun yi zikirin Allah sai su samu natsuwa ala bi zikirin lahi taɗa ma'inar ƙulubi in ji alƙur'ani hannar bi zikirin ku, zukata ta yi bege ga abin nan ga zikirin ku. wa man ya hawar habibu wa lahi kai waka sun masoyi bai bege ne waka ce yana so ne bai bege ne wannan duka falalolin zikiri kenan niga ya kamata in ɗan karanta muku wannan ɗan harkon nashi wanda da izina Allah shi ma wannan sha'anin zikiri za mu sanya a cikin karanta mu. akwai kuma sadda ah, hal shekayi zuciya ta rafkana to abinda aka so koyaushe zan zuciya tana tunawa halshe na ambata kaji abin da an kai so kowane na da lada zikirin zuciya na da lada zikirin halshe na da lada wanda ya yi lada in sun ka haɗe biyu kowane na da lada ni ina son zikiri gafiya saboda haka na ga ana ta abubuwan da aka yi ana ta manganu ne yanke shawarar kai duk littafin gatawa za mu yi masa su mai mutuwa ya mutu mai mutuwa Allah ya kashe shi wayanda ka yi su yi wayanda ba su yi su bari da haka fito ɗaya mu yi ta tahiya mu kama addinin mu da kyawo mu kama addinin mu da kyawo kuma mai ta yi masu yi su taho mai wanda ba su yi su bari yanzu wanda ban karanta muku ba na azumi ko dama kashi uku na maka son masa littawai kashi uku maka son masa don matashiya ta akai don matashiya ta akai akwai sallah akwai azumi akwai zikiri shi zikirin Allah ciki ne karatun ƙur'ani yake babu ne ciki karatun ƙur'ani yake shi ma karatun ƙur'ani zikiri na ina nanu da zannar zikira wa ina lahu lahazudun don haka shi ma zikiri na don haka ya shigo babu zikiri Da haka so muke mai ta karantawa Allah ya taimake mu da yana mun ka karanta a kwana a tashi muna ɗauke ɗaya ɗauke ɗaya har mu kai ɗauki biyu ɗauki biyu har mu kai ɗauki uku uku ɗauki uku uku ko Allah zai taimake mu mu cin musu